بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم ان شاء الله تعالى يا فيلو غن بكراتين من جزية تاتيا دروس اللغه العربيه لغير الناطقين بها نغم يدفين زشبغوني تيوم بيغاتشن بچنا فغن غنبين يا نكين ادرس تاسيو درسيا غتواني تشيو rannar jarasu ifiyaje gole yarin nuwi mudari rannar igiyar mazi wa bada'atul hissatul khamisa katuyen lokacin itunci mata alhissa period lokaci marar ashu da ka'ik minti guwa gani au aksara ko na gana da kai jamuya daqiqa oko gole mu ga shiratu da kai kai bu kai da dine ya lasan to ya lobe jin al'adad yukhalif al-ma'dud fi at-tadhkir wa fi at-ta'anis ma yoko ashiru ebo na da to asali da wani da kai ku cije mu dole eh, mu'annas wa wani wani ku dole ya ga cewa ne ba ba adadi abi bai tiye muzakkar walam ya'ti al-mudarris man malabiya minti goma goga ne tun na jafina sa'ima tulabu al-intizar egi makanta ji sa'ima abu gani a al-intizar ya tafa kamar. wato fiku ya ta harakunan bin amakinim wey abasun wato fiku a chaga ya ya ta harakunan ekina esasan miyamaki ni daga danajo an na yaki danashow we ya abasuna ko a cikin zuwaji danashow wadda ya yi zariwata tsawon jinnu jinnan saman kawaso tsawon wa ya suna ce zozo tofika wale mu da ya giri nawo wa tofika mashan bi bisu wal'ana annabi sulaimanu da wani annabi sulaiman lokacin uji shagala da doko na jaku bayu kin ya sha maunacin laina An lokaci sallah lasara gogan jan kpata ala zuwa ala kan ji sadaka o tafika masan so a ca gada tafika wadda mini ya kayi damun da nawo ya giyu jike da wadda kin doka na wa wato aji na iri fahimta tafika sharaha kpata laini iwu iza ca gada tun doce oko iza lushi da tun doce ga imanin o a ci agan ya dan yi giyan ya tara ku ne sassan fi ajo daga idan fi ba ajo betre ya basu na dore ya raku fabaduhum waqafa yaktub sashaji mini gi makanta jo adina te yin gikini yaktubu we gagana ngale khutuba ya gangaga ya ce ezu gagan alkalamu ila nas ga khutuba bali mun ji wasu gama ji zawon giya ji gangama gabe zawon giya da wani amma khiti ba mun ci tola bala unsa min aliha wan zagi ba ta yaman ci ure ya tin yawo khiti ba da wani ko ko la to zalo ba yaman ci zai gabe ganda shago na waje fahimta ko mun ga da hukuncin la ya tubu hadisi ne ga wala ya tubu ahad dukum ala khitbata akhina ba wani da ya wani lembo zan doci na waje niyawa na bena <laughs> wati shi bayan manci ji fahimta ko ngai ga khitba wan yi wata yamanci wuce fasala da ga wan ge tin yawo ji fahimta amma dai kokari za e wani kan doci zai manci haka ne yana nga waju loyin be yo le ga zan ga de ni musamman ga safiye da be na amma kan do ci mai gin zagi zai da bayan cuna yake ba ma sai zai da ba mu tsona ji fahimta ko bi ma na kawo ga loyi bai izini mi in ba gana wada zufe manca a can ga na foza gana lo bayan manca abe ki duga safiyo ma bincike jiya tiya bojin ubona un be wawa re fani ma wada mitu e na ina la unchi foza na ndo chaji ugoza guta mifiki mbu fegi woza ndoro obi ya chufe le ga wa wawe alali ma zanda ci e e da mu ga gawe amma wani bai man shongo le da sun galu kowo wa wangya kawo ga da zamani ki ali faru un ga mini umma wa goto yo ba ebo labarin una da ne ga wa ga bokani so za ji kokar laifi da ba wagule caya daudi wa yi zini wadda ga ya zini alamu ya gan gaskiya da sha ne amma ga lokwa ci fe wuwa yi yuto ewu wuce ga fe firin wajen hankali ya da su fi kudi kwadin riwan gizin من قام وبعدهم جعل يكتب على الصبورة sasha jima a fe kaya ba elo wole fata da ya tahara kuna mai amaki ni ya da wani o ya ba suna dakhala almuraqibu faj'atan zai laye da gima kanta na fe gada daga jebel yele wa qalu fe gaba yin ga ma kici sai jijina amrukum fawda etun ya je wa wani ka الفصل سوق كأن الفصل سوق أجبيا جكي زكونا كوا غغان أجيا زكونا wurin ga ba zan dole na buna zan isma'u eshi tukwa inna mudarrisakum marid ma falam ya haduri yau ko ga falam ya hadir falam ya hadur al kuma bayina ko ga yi ibado shi ya haduri yau idi fahimta ko ga da waka fide ji wa falam ya hadur بيجي اسكون يبوي لمن وذلك لم جزم قال يفعل مضارع يوكو تا بقوم جاي اسال جزمنا yaskun na ya sali na tsobi bai boye ti kawo sake na yi ne umar da bai kira ga wajen wala ni waya kasira ebu yiwi wala raucewa yi na fana ga lukin wa a ga wayi wasu guba na tungole inna ga mai na waje yi gan gole inna wa to a yi wuce da boko inna anna bai na jibi kwata ne la'alla ji kwata nan ni ma ìgbà da nawul wadi un kutsari na jibe gwargwado in pe na fanyi waya gi makanta to nga mai nawul iga al'aruful mushabbahatu bil fil yaji fahimta ko arafi ne ji ya na ko maktaba efe da ida labirari awilin sirafi ilal ma'ajihi kuma yaje bai da katalice an ta zagu ilal maktabati khairun lakum amma yelo da na katun baba khairun lakum wugiya ya ga na yaje balo katalice yaje ne wani yìí tàlàyà kó da gabe zozoi da ajo kharajna min mabna al-mahad ya tiya daga ma'ada mabna gai fahimta ko structure dana e batuci na tuya makanta na yi gan ma'adana ko zai mu yi e batuci saato مبنى كانت الساعة الثانية عشرة ga lokacin wucin efin eguki efin egobe gube efi efin egobe gube be gafi kana saato dole ya salwe kana amma yabo a saato gabo lawan da kiyan kana to ita alamarin alamarin mu'annasu to kana wa wato a shigayi ga al'afalu na kiso jiji fahimta ko fili tukunji nga mai na waje yawo yayi na wa wato a ci al'aruful mushabbahatu bil fil oko al'arufu jamu'in harfu oko wale harfu dai jamu guba da wani mai ya hurufu mai al'aruf ko aruf to kai da nan sai sai tube bin yin al'ada da murakaba man gina da nan wale a saatu ya juyo ko a saatu yi mausufe na jiye na bogo ina jiye bona wa bibe to ne ismu fa'ilun gai as ya ta bi muhannasi ko ashiratu wato the same asaniyeta aladadul murakaba fata gawa judiyo ji fahimta ko asaniyeta ashira ga wale a sa'atu yau amma saniyeta nan wulo biyu ya kayi damu ga da wani kin da dai ga addarsu asani ko adarsu saniya ashira ko adarsu salisa ashira ne asaniyata asharata a caga wade to ikila hankali tu ngo asharata muso bai ti muhannaso bata dai a sa ga fejiyo juzi farko to bacin gole asaniyatu ne juzi yi ya da ne farko asharatu ci giya juzi baci ga juza ne gane wannan ko to ndo rabi abibi alama ya muannasi to amma ya bayan kaida na yi bazule kuji tiye jiba misali mai ga egi makanta ra'aitu samaniyata ashera, taliban ra'aitu samaniyata ashera, taliban ngole na tsade ta marbuta na ikiya ya farkon na ngai samaniyata ashara ta nan wuya da ashara ga wuya e ibn an ga isa da yana da ya kai kaida nan mai kale e jina ya go to yin zagi ci ra'aitu samaniya ashara ato samaniya asharata talibatan gole ta karshen na wuya dia ibana e juzi ya farko mun yi a yin zage da sai ya zo ba e ba ji ma juzi ya farko mun ga idio ya e zo ba a to amma e ba ya a sifabu a saatu saniyata Ta tawa da bendo rubu juzi farko to ya ba ci ina e le me la hankali shi na yau go ta iye ganin ga ba so kun ga jula na ufedon ji fahimta ku hmm, su kwan yi to ngole ga wayi to darsu ga wajo wayi ad-darsu salisa ashara ga mutsayi mu wa ditawa e bunan ga darsu yiki ha muzakkar to tó ga sa to so juz'aini kí yiki ha muannas mutu a darsu na yi muzakar na juza aini mutu a yi muzakar waye ko ta yabo nan gai ya ji a ciri bewa ga adde kaza ngan na bani ya ji lokaci ya ji ko ra'abadu zumala'i rabadu zumala'i an na'uda madrasa an na'uda mudarrisana al-marida almarid gaba da zumala'i min ya zabaci mijin sashi zabaci mijin ra'a ali Kunle, an na'u daga ilami silo Mudarisa na manyayi almarid na womana ji fahimta ku? Mudarisa na'uda mudarrisa ne wani gai mafulu biyu mariza to zai ke jiyo man gasa na yi ji a hali na man da na ko ga ji ma dole na fata na wulana nasba na wulana ga nso ala mudarrisa ga ji ebe almariza ga malan doro nasba nasba on wani fakultu lahu mi ga gabi laysa al waqtu munasiban lil ayada lokacin na gwamisa ya zai wa manaya Sana'udu ba'da salatul asr insha Allah biri ya da so mi zuma sallallahu alaihi wasallam ga baso kuna kalu wa fega Allah yurayuk na so ga gana na ile na na rayi ne na wa bebe ina ga yulo be Allah yurayuk magumi ya niko sai karatun ya buru kin gari jama'i balki su ga zan fanguri ma za ta murin ko fal'amri lake ina waje ni alamari da gowa ya shetu kwaye na wagaji umarni tubu na a darsul ashiru darasiyan eshici almudarris man da wani mai baza da gima kanta ji attulabu qalilun ainal akharun e gima kanta ji dokwani ainal akharun ba zai ji kena da aliyu ga umaru ga ibon umaru da ba وحامد عند المدير حامد ما ونبينا ونبين تشي مكانته وإسحاق في المرهاد إسحاق ما ودن شفة جنبا غير غير كده غدا المرهاد غن بحماميكو toilet da ba fuyin gole kaji mituran cuda rike jamu wuce marahid marahid jamu yin mirhad والحسن ذهب إلى غرفة المراقب حسن ما ودا كتايا مراقب زي لا يدعي مكان تجينا عبد الرزاق يقام والزبير أخوه مريض زبير ما قول يا ليو كان زبير عبد الرزاق وسيقام يا من لا باري والزبير أخوه مريض zubairu ya jiwi wa ma wa kadista zana almudira mawa izini gani bai mai a tishi makanta fi zahabi ilal mustashfa ga wada asibiti ma za bihi man ga kijiwa ga bihi magasun ba kwatan a ku mi hamidu ya gada ajo ta ishaq wai jisa ni fi makadaihima a ce ke isabu manga ya hamid ka annaka turidu an taqula shay'an ya midu kewa gagan wai gagan da ganda cina wai waga waga hal ka su'al hal ladaika su'alun mbawade gadi mbawade gadi hamidu ga na'am e ana matlubu al'an fi nadi al-riyadi afa azhab am ahduru dars ana matlubun al'an e wa mi bani ana matlubul an e wa mi bani ngo ngole ba kaida na ife ba mangini matlubun al'an waga gogo ndio ji e mi bani finadi riyadi beijing exercise e zozo yana kasana afa azhab nga nifen da an aduru dars kashi mi ji katun katun ne wajina mi da katun jibo kashi mi danta man ga an tahdura dars khairun lak wa fe don ji katun gegen yawe yumkinuka الذهاب إلى النادي في الفسحة ويجي ونوالو دنا يجو لوكتشيان efaji makaranta jini ngai ifana ya lokaci degi da zan doro duwa bukata na short break da wani uzurina da zan doro ya nulu kan ba ta minti ma wuya minti sholo minti ma wuri wala alam da bi mu ci yadkhulu wa bi yadihi ulba asan ya ju gada asan ya gada ajo wabi yadi ulba gongoma sun gubo ma fil ulbati ya hassan manye diga kifi gongobo yawa asan fi ha tabashir shaka fi boni ulba na gani wa lakpali wa lagongo يدخل المراقب وما هو طالب جديد ويسلمان zai laida gi makanta ne ga dajo fambag me gi makanta wuro dabo a ce ji sallama almurakibu ga a asa talibun jadidu e gi makanta wuro dana man ahlan wa salan ko bwe ko bwe kaifa haluk kyo wana huwa bi khairin walhamdulillah ya makanta huwa domin da sun gi makanta ga bi khairin ni dan bo lafiya bo patu lufiya toci huwa ya makanta wurin domin no manya biyu ga masmuk ke yi sun nawa ga munirin wayo man ga a almaniyun an zaki ya almaniya ci yau Na ga birtaniyu za britain cin london da aina da rastar lugata larabiya ta ya munir ba wa jikatun laraucin yawon munir rastuwa fi madrasatin islamiyya islamiyya mai jikatun na jin makaranta bai wukatun musulunci na a madaris islamiyya kinya britain bu kinya london bu a da makanta ya musulunci ji bai wukatu musulunci na lole a fi birtaniya lole mamnuwa birtaniya ta wako ta madarisun to kila madarisun ci bebe tanwini ya eh? oge ban ni wazani mafa'ilu ni mafailo madamini ya mamnu min as-sarf ngalo yi madarisu kacha go gomi bena yi eten tanwini ebo na kira ne amma ebo ni mucho madarisun islamiya wole islamiya tun ogo tanwina na uwa ga mamnu min as-sarf amma tunso na bai coza neman fa'ilo da ga da idafa kowa da fijar da shi zo wela tasiriyan mamnumi mina sarfin ne lalaki abu idi fahimta ku azujin idafa ko wuya marifa ko munir am e adi makanta jiyan bai hukatu ya musulunci na kan madrasatan hunak makanta gukin fibo munira zan la adri bi dot migawa gawa bi ma na mikya kyaki kama don adadi kan zo gawa. amma dai na migawa ba gonan almadarisu kasiratun makanta jide da kuma makaranta judo kuma tungole ka'ida za ta yaga sofika tuna mawuyi na bu amma daga na ka'ida yi ba su ko ya biya ka'ida na jigba nunu ya buru bibi ji fahimta yanzu to tu idila mai tu darasi ji to darasi ya gurin na wani mai yaya ya gomi dai ga lokaci na kena wa jikiya wa gwayya ba ka'ida ya edofiyo kashi ile igbe biyu soso dai bayani ga gagama mm, ile ki na kena ga adarsu lahadiya waya na wakon الدرس الهادي عشر عشر غوغو to ngole kaida na iga mun gina kiya ta bayan alhadiya yace aladadul murakkaba ji fahimta adadi da biya tuke waje gada ya gobe ni lo eshidin ni an ni gawa biyu juzi farko nasba to yayi bashi wasu wadda ya darasi ga ajiye a addarsu ba ni ga yi mawusufo ko ga manhuta yana je na alhadiya hashar mucikiyan natu ko sifa manyan gan hurayibu bikum fil yawmil awal min al amil jadid me je ko be yin fo farko min al jadid yin ki misali cha bayan muharram jina rawana ko nga mai jingi makanta ko bayan foro ba ku ya rabu mata wasaltu min biladikum face shi daga yashiye bu wasalna qabla asbu'in ishin bani da makonni amma ana fasaltu ams al-husaini ga mide fasaltu ams so mijan aliyu ana wasoltu yoma sulasa'i lasa'i min efo talata fo mishan ngole sulasa'i daga salata gabawa ahad ngole e fo farko da wani isnain e fo bati sulasa ngole daga salasa arbi'a daga arba'a ko khamis e fo ci a ci ga sai a juma a wuce ya fi yin jama ya fi kayan jama ya fi juma a sabta shi fofa ji fahimtar ba a sabta ifa daga na ne fahimcin ngole su ko zan ji sama bai kini ba ko fagu kini ba ko fagu tsan daga ladi abe bocin juma'a ya asibi da ba ngana zan da ci hutu yau musabto kaje nga soko ga wa wa abwa be ji je sama ya bana ga ma masana min logo wala yi yiwa e ba ji je sama be kinya yahudu daga ga na fofo dairan ga aifata latafe mai ashen wasa haftu ila makata liya da umra madamaka eti midanjin umra wa baqitu hunaka thalathata ayyam majifoguta da maka wa rajatul bariha suye shi mamijan manga ahlan wa salan ko bai ko bai wali jamal dana da man yi benga ya ustaz ya wa man atasmahu li an ajisa mamak waje da min fadun shegoro bo inna hazal maqad khalin ibune e sanna ko kanwayo zando taba fa inna sahibahu tawiya qaiduhu tuya qaiduhu ibuna e zai fedu tabona tuwiya qaiduhu amal madiya uji famu makanta yana e gogana no ke ganna da chujami o le fi dabu waga da debi wawa ga tuya kaidu ne mana oji kpamu guda kimi ufo makanta wa da jin biya makanta makanta wuce da fa ke saudi o so da fa wadda ta doka wadda ta doka wadda to alaje na je lo ko zai lo mura na gatun na na lo enwa mo da prison prison a ce be na ga doka <laughs> ẹgbẹ́ bọ̀ wá dé ilimi túnà agọ́jú pa wá ní lọ́ndọ̀ máa jí kíni àwà sòkútù ìbẹ̀ṣẹ́rì ń lóore idlis aithushit manga fedun bai gaba wana zubairu ga la uridu an ajlisa tahta almirwaha me wagan fedun shita kun fan ba fa inna zalika yadurruni ebe na wani rufe lagunto lafiya mi afa adlisu khalfa jamalin fi mas'adihi ngba mi fedun shi zumaya jamalo sai jamalo afa adlisu alfa jamalin fi mi shi zumaya jamalo esubu man ga lamaniya ladayya e ban boye kanda ba ni ile zondoro yadda e daji jana ci ba aina safarta fi utlati saif a azihi sana ya ustaz aina safarta e jiki ciwolo fi utlati saif mai gabe jamali ato jamali gaga aina safarta fi utlati saif ya man efa nye lokacin ya bayi fana yi na ko ga lokacin ya zunzun wale shi ta yi lokacin ya banfere a zai sana ya yana bawo lofo ya shi kici bo lofo ya wa manyayi mangan ilal filipin kinye filipin nga bomi lofo wale za shi mun cije kukurge kukurge a na ka saramai zage ya je ji nawa su yi fi saudiya a da to doctor philippine asibitin madina wa fi a kukurge kukurge a yau alita da wani indonesia gaba yawa philippine mu ga abu fatan waje ni a nina misali ya tun ga alam tamurra bikuwal abur ba wogwashi na ga kuwar lambur ko kyuka ba yabo gwaji ka zaga sun nude da wani bala ga e mai guga walakin na ni lam a kufi ha tawilan amma mi fedin bulokpa jama'a ga kam labista samma ya ustaz fogu ke ofeo samma manu hunaka samma an summe sun mai wani don mai sa'o kangaganci amma wani fata hunaka manu da wani ƙur'anu bebe yi ko? be be samma ne hugo gaza ne tsakai da yin larauci ƙur'anu doktor fasu kugu ga kai kan labista wuna ka yawo salma ne sama da wani labistu samata yau man au baba yau milafeni ko gun feni ne legan mi gun ka feni ba baba yau lokacin da ci mini fo mini feni ga mila لو عرفت أنك تأتي إلى بلدي لاستقبلتك في المطار لو عرفت دامغا كيوغا أنك وتأتي إلى بلدي وبكيني لاستقبلتك من في المطار daga في ya fito asafarta ila singapore aidan ba walo ne ga singapore wadda jami'an madina wa wasu na kinkin jire to na wala wale yana zawon gide da na kaka ijo kwata kai an zawon gi ko kan la a mai jimudin kin dore jimudin ya e za na biya haga wani madina an dore dai kauna ya e ja albarka ko nabi ga wal to khairun lahun law ya alamuna edu fe madina da alkhairi da zawon gi galaman jefi bo waje annakin yaji ini kin saudiyo madina ba ja waga a ja jale adem ni mamu ci koyi zamani jo a shek rabi umada ali maka budan wuka to jami'an madina maka ci wani mududa maka ma gwa ne wabo ku ji madina wa ku e ti dai mu ja jale babu madina Allah akbar ijal barka fa ba disi dai na jibe ti fallaya madina wata te maka be madina da jala aloha nga ije fata za amma ya albarka ko na yi luwa wala ya kari duniya kefe nga mu zan doci ga tiya ya gonga ba rufe ya tiya maka bai madina ta bai afghanistan la ila illa ngole ga zalin na jide addini ta mi amma ce ake cin ga annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam kewa jibe ga na ga la hijrata ba'da al-fatih zumman yanayi ya maka gikuwa ni za ndo ruga talatin abubu ya dai gba ya zulo tun alkhairi fi maka amma ga alaji jira maka alaji madina mai ya shi ya shi kafiri kai a ce ga hawariji jiji oga yi wo kilabu nari na nabi muhammadu ya na wani hmm. kawo ji kilabu nara bai kur'anu haji tabbata liddi alkhairi ga kin fatana ga zumu haba haba haba santa ije da wani bai ka ci da ni santa ije gane wani iji na da alkhairu gajin doro kabo yadda tuwe shari'a yi ba kin na gaya gbaye da na sina yi cin ciwo ne ba ba ma na biyu ba ba cin wayi qur'ana ya gaya gbaye haba haba iji na tsotso ko da bai muji na muji tuwa na iji na rama idan zalaji lozo na awa shi bai guni kpata da wangi fi shi ka bai ji tawafire buje guru ji kakai daga kinjo kakai ya zayi shi na ba da ya jo qur'anu ilimi wuye tun ana na aje tun da gunje mu ba ilimi man kwaji na ne ji ye ji jo ya ce za le fi wu ilimi ji jima za ta aso ba a ke ndore gwa dini ga mangala milo singapore ni singapore milo je malaga ألم نسافر إليها من قبل ألم نسافر إليها من قبل ألم تسافر إليها من قبل ولا تبل ولا من نعم لم أسافر إليها قط إلى ولا قولي أمزات الاستفهام هذه لم شاكي بابي وين إيه وشي نما egin waga ciwo na kula ji faruwa na'am waga ya jo nga ji faruwa ni bala waga ya jo ya hankali tuko alaysa allah bi ahkamil hakimin ga bala sore tabbata wa la ya jo amma waga ne ga ya na'am wa zo amma ka nafi biye gumaya arafi ga diba na'am nga ya ce ga wani kujin hacha la wayo ko amma wanda ya yi na fiye daga shi laisa lamman ta shi ya arfa istifaniya zo lamarin wuce ma da ya ce bala ko da ya ce na'am nole ga na'am e alam tu safir ilayha min kabl wala lobola wala lo singapore la ga na'am bi na a ngar gallam usafir ilayha fatu me uwa ga nafiyu ya e ga gin wani jami'a wanda ya subatuwa da wa ga wa gallam usafi ila ya tafi ila lobala tun na ga yi gurgudu yin karatu ya min littafi albarka ko na bo gurgudu ni bana tsoci albarku do bai ga cimci na saku ka gan bayin su ko albarku da yi bo suku albarku da ilimi bo tsoci albarku da zuri yi jo ya yi dufe lafiya wasu yi gan bai mutum da da Eh, zureji su kowa ba alkhairi yamanci na ya shi zuwa tun da ke fira na tsocewa mu ya rubi ba wa alkhairi ya yi to musulmi da ko da alkhairi ya kuma bashir irin doriya an dora afina سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله